ba wani sabon labari bane batun rashin biyan albashin ma'aikata a matakin jihohin Najeriya in ma akwai wani sabon abu shine batun makudan kuɗin nan da gwamnatin tarayya ta amince a tura wa jihohi naira biliyan 522 da miliyan 74 da aka samu daga biyan bashi fiye da kima ga Paris da London Club da wasu cibiyoyin kuɗi na ketare tun farko dai sanata Dino Melaye ya ce an raba wa jihohi makudan kuɗi da suka kai dala biliyan 4 inda jiha mafi karancin samun wannan kaso ita ce jihar Nasarawa da ta samu naira biliyan 68 Melaye ya yi zargin jihohin ba sa son kungiyoyin ma'aikata su san wannan labari don kada su matsa lamba sai an biya bashin albashin da ma'aikata ke bi a yi rasa ta karshen shekara shugaba buhari ya nuna damuwa kan albashin ma'aikatan da jihohi babban abin da 'yan najeriya jiya suka sani jihohi 27 cikin 36 ba su iya biyan albashin ma'aikata ƙanana albashin nan su suka dogara shi su biya kuɗin haya su kuma riƙe iyalinsu ga wani kuɗi da ake samu ba a yi tanadin komai ba ba a yi tanadin kuɗin ba ba a gyara wuta ba ba a gyara hanyoyi ba ba a gyara dogo ba saboda haka watan da kurin ake zama ake kurin a raba kuɗi irin wannan cin amana ba zai ɗore ba. Kwararre kan shige da ficen kuɗi a Abuja Nuhu Usman ya ce gwamnoni ba sa son biyan albashin ne don amfani da kuɗin ga wasu alkawuran kamfen. Lokacin da aka bada bailout duk shafin da ka duba za ka ga a zahiri ko kowace jiha ga abin da ta samu. Amma a wannan karon sai da wani sanato na kogi Dino Melaye ya fito ya fara magana sannan ma wannan maganar ta fito. An ɓoye ta. To kaga tun farko abin da aka anshi waɗannan kuɗi na magana a je a biya albashi wanda shi shugaban ƙasa yake son ya ga an yi. Kamar yadda ya a ma'aikatan gwamnatin tarayya da waɗanda suka yi ritaya ya biya su na wajen wata goma sha takwas da sauransu su ba abin da ke a gaban su ba ke. Watakila gwamna yana leƙawa ne duba ya ga irin miliyoyi da ma'aikata za su ke cinyewa cikin kudinsa sai ya ce kai ba zan iya biya ba watakila haka ne ko wannan ma shine abin da ke faruwa jihar imo lokacin da faɗa abin za ga hankali ma baya dauka rocha soko rocha cewa daga yanzu idan aka zo aiki litinin talata laraba alhamis da juma'a do a tafi gona ya isa haka nan zai dinga biyan rabin albashi da kira ka samu aka shawo kan shi su ba su ɗauke su a matsayin waɗanda ma ke taimaka musu ba tafiyar da gwamnati gaskiyar magana ke rashin samun wani gwamna nan take da zai yi karin haske ya sanya na tambayi kwamishinan labaru na gombe umar ahmed suleiman Usman wanda ya ce matukar gwamna na da niyya zai iya biyan albashin kamar yadda ya ce ma'aikatan jihar sa na samun albashi kan kari. Jihohin duk da suke da kokari kamar irin namu na Gombe mai girma gwamnan Gombe Alhaji Ibrahim ɗan Kwambo yana da kokari duk abin da ya zo shi hankalinsa shine mai hakkin jama'ansa mai hakkin ma'aikatan nan first salari hakki ne ka dau mutum dole ka ba shi hakkinsa duk abin da ya shigo masa kokarinsa zai fara ware magana albashi ne sai sa kaga cewa jihar Gombe ta fita daban akan sauran jihohi da muke makwabtaka da kuma Najeriya wajen ma baki daya. Kungiyar kwadagon Najeriya ta bakin Notoro ta ce za ta dau mataki kan jihohin da suka gaza biyan albashin. Saboda haka duk wani mataki da kungiyar kwadago ta sani ko kuma take da daman ɗauka a ƙarƙashin dokan kundin tsarin mulkin Najeriya za ta dauka. Jihohi uku ne kawai Najeriya da Lagos ke lamba ta ɗaya da za su iya rayuwa ba tare da kason gwamnatin tarayya ba. Nasura da malik Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.